yawanci na tara ku sha tara ga watan biyar haka ne shekara ta hudu da arba'in da biyu bayan jira bisallam da muka zuwa madina a daidai irin wani lokaci a wannan majalisi ya barka. makarantar mu ta wani asirin jazari mashigo Allah irin wannan lokaci na ranar lahadi da muke gabatar da alkutu sita a ciki to a daidai wannan lokaci an kwamana cikin alhini da jimami musamman a karsuwar ɗaya daga cikin ɗalibai na gaba-gaba masu ƙoƙari wato shi ne alhaji abubakar adu'a. allah ya kansa da gafara ya masa rahama ya sa karbarin sai zama rautu mai da jana. na kan faɗi wani abu cewa duk sanda dan uwa ɗalibai suka yi musu a kan ga inda za a tashi a karatu na kan ce a tambayar addu'a inda ya ce za a tashi nan don shi baya fashi an ka ga bai zo ba wajen karatu to ya yi tafiya ko rashin lafiya irin wacce ta tsare shi kai amma zai ma yi wuya yi rashin lafiya da zaga wuta yana shi zama yan wajen za ta san shi kuma ka duba can zai za a karatu da shi an zo sallah sai shi bai tsaye a layin gaba kuma wani abu ne mai sha'awa duk ranar lahadi kamar da sabon zuwa azhar sai ya kira malam musa ya ce yau mai muke da shi ne bukhari ne ko muslim in yi taba malam musa wani lokacin ne yake ma kirawa ya ce gaba ta azhar yau mai za mu taho da shi ne kullum hankalin sai na kan wannan kuma abu na gaba ga shekaru sun tafi samun mai irin shekarunsu kuma mai lafiya irin tasu yana da wahala amma ga shekaru sun tafi kuma mutum ya yi runguma hanyar addini da wanda nake gaya wa 'ya'yansa sani mahaifinsu ba ƙaramin mutum ba ne mahaifinsu ba ƙaramin mutum ba ne sai sun yi da gaske za su samu kwacin-kwacin abin da ya samu na daraja mahaifinsu ya koma ga allah a hanyar makarantar. nake jin sati ɗaya ne ba a yi karatu ma da shi ba na jin haka ne sati ɗaya ne ba a yi da shi ba to ina kira kiran yan uwansa musamman 'ya'yan samarwan suna ɗaliban ilimin ku sani su yi abin na fara gaske Ya ziga shi gurin da muke cewa ƙalin lafi ƙalin sulullah muna ambatansu da alkhairi kuma allah yana ji mala'iku suna ko suna rubuta rusuna da yi miktubu Allah ji kansa da gafara Allah ya rahama masa Allah ya taɓa da su zama da miriya birjin Allah ya haɗa mana shi gidan aljanna firdausi Allah ya karɓe shi a matsayin shahidi bayansa Allah ya kula da ita bayansa da ya bari 'ya'yan jikoki da makamancin haka Allah ya tsare su sanan waɗanda suke hidima ga addini da kai da fata ga rago yan uwanan da ba sa fashi ba sai raka musu suna ba in dai ka leko za a gansu in dai ka zo za a gansu to yare irin wannan allah bai yana tare da abin da kuke hadisi ya tafi cikin sai bukhari da sai muslim daga hadisin abu darda da abu bayar wanda da sai kicin man salaka tsarikan yaltamis bihi ilman sahala allah lahu bihi tsarikan irjana duk wanda ya shiga hanya yana neman wata ilimi wato yana neman ilimi a cikin wannan hanya to fa Allah zai sauƙaƙe masa shiga aljanna da wannan hanya zai sauƙaƙe masa shiga aljanna da wannan hanya to inda mutum Allah ya sa ƙarshen ransa ya zama a makaranta ne ƙarshen fashinsa, domin duk zunubin ɗalibi ana sa rai ana sa idan makuwa ta muktafar na hannu sau dalili shi ne galibin zunubi ana yin sanibi su ga jahilci to mutukar yana kan neman ilimin to kullum wa'ancan zunuban a yafa suke an gane ku kuma ga mala'iku za su wato za su dinga nema maka gafara halittun allah suna nema maka gafara gurin da kake zama kake ibada nan zai sai shi ma ya kuka zai maka shi da rana a kiyama wannan kenan ba za mu manta da su ba kwarai da gaske Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama idan ta mutu zo Allah ya sa mu cika da imani a ta iya tunda mun ci da wuri za a tashi in ya so ko wakilci a iya samu ko kuma a dunguma a je a samu mu daga cikin iyalansa a yi musu gaisuwa kwarai da gaske alabashi wasu abubuwa na tattaunawa ko daga baya sai su biyo baya yawa akwai wani ɗalibi shi ma miftar amma shi ba ya zuwa ne shi ma an cimin ya samu da sautin kwanaki ko ranar da ke miftash shi yaro da saurayi yaro shi ma to allah ji kansa gafa allah ya rahama masa ya sa kafin su zama rodo mai riyar birjanna wanda ke to kowa na haka ne ya yi wannan shi shi ya sa allah ce wa fa'allu khaira na hada fitu bishu ku aikata alkhairi don ku rabauta kullum ko da ka ji kasala na sha gaya wa yankuwa da ce idan ka ji kasala ka ce a ɗauko ka a tuko ka ka zo makaranta domin babban bashari da na yi muke maka makaranta ba ko kawa ake ba ka ba ta bukatar ƙarfi ma a sani <laughs> makaranta zuwa makaranta baya bukatar ƙarfi so da ake tunda ba ko kawa ake ba wallahi ya na jiki na ya nauyi ah to ai dama an musamman da jikinsa ya nauyi tunda dama ba ko kawa ake wallahi jiki na ne sai nake jin wani abu kaza kaza kaza to a ah, kake jin wani abu ga sabon da inna hu? ko wa inna ahadahum la yuhada rajulai ne? Eh. in ji abu shumaid as-sa'idi cikin sahih suna bi abi ya ce wallahi ɗayan sahabbai ya kaza ga ya dafu kafadin mutane an tago da kan karatu ba na biya yuhada yana taku da kyar bainar julani yana dafa kafin mutum da haka suke zuwa makaranta ba mugun sai ka ji wajen cinka ba nauyi kuma Allah ce in firu khifafan wa thiqalan kuma ku fita kuna masu jin nauyi a jiki ku fita ba kuna masu jin nauyi ba eh ku fita kuna marasa lafiya ku fito kuna masu lafiya ittaqi Allah bi raha ya'rifuka fi shiddah so da ka kira dan me za ka ce kana jin abin da kuɗi da gaske zai zama da tije irin wani nan ga shekaru sama da shekara saba'in ko tamanin kuma makamacin haka mutum ga shi har ma yana cikin isra na shekaru amma ya yi rugumanya addini kai kuma dudu da ka gama ma rufa arba'in ba hamsin cewa kake wallahi jiki ya nauyi kaza ina ya nauyi dama an buso jiki ya nauyi eh, a makaranta an buso jiki ya nauyi tunda dama inda ake buƙatar jiki kai nauyi a gurin gudu to nan an zuba gudu ake zama ake mutum ɗaya ne yake balo ko ko yake babatu kai na ka aikin ji kawai eh. hmm. bismillahir rahmanir rahim babu nahi an qatlin nisa'i was subyan at-tirmidhi rahimahullah hadisi na 1569 yace babu da ke magana akan annahi an yi hani an katil nisa a kan kashe mata yi wasu biyani da kananin yara a filin daga ƙwallar sa ku ce ba ƙari ƙari hada sana allai su an nafi wani bin umar a kubaru an namar atul wujidat wata mata ce aka same ta fi ba'a da magazi sallallahu alaihi sallam a sashin yakunan manzan allah sallallahu alaihi maktulatan aka same ta a kashe an kashe ta fa an kar rasulullahi sallam zalik سعد سلم يا متاكا ونهى عن قتل النساء والصبيان يهني اكن كشي ما تهيد كنانيا وفي الباب عن بريدة ورياح ويقال رباح ابن ربيع والأسود ابن سريع وابن عباس والصعب ابن جسامة نعم هذا حديث حسن صحيح حديث نسعي صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ساشم وصلك شما أبو تعلمي sun tafi kan aiki da ma'anar wannan hadisi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu karihu sun kyamaci katilan nisa kashe mataye wani wildan ƙananan yara huwa qawlu sufyan al-thawri wa shafi'i ne fadin sufyan al-thawri da imam shafi'i wa kharra wa rakhasa ba'du ahli al-ilm fil bayati domin sashin wasu daga cikin wasu kuma daga cikin ma'abuta ilimi sun yi wato rangwame cikin kaifar farmaki da daddare wa katilin nisa da kuma kashe mata fihim wato cikin waɗanda aka yi wa harin kenan wani wujiya da ƙananin yara an ce albayat shi ne halakar da jama'a da daddare kamin ƙaritin a halaknaha faja a haɓa suna bayatin ahun ƙa'imun izu yi bayi tuna ma la yarda min alƙawun bayyata ta'ifatun minhum ghairar da ta an ce idan ya yi abu da daddare in ya saƙa abu da daddare ko sharri ko makamancin haka an gane ko daga na ka samu gida albaitu saboda yana lullube wanda ya shige shi kama an yi cikin duhu kenan kama an kamanta shi da duhu bayyata an gane ba ta bitu bai tutatan wa baitan bayyata tabiyitan eh? an gane ko wani shi ne asali wato shi ba ta din wato shine izaktafa wa tagasha in ya buye lulluba guri sai a ce bayyata da ko bata ko bacci ne mutum ya sai a ce ya yi bacci bacci lullube hankali ke lullube tunani na an gani wa qawlu ahmad shine ban amr bin ambali wa ishaq wa rakhasa fil bayat sun yi wato sun yi rangwame akan haka yari da daddare an gane su قال سنفر بن علي الجهضمي قال قال عبد سفيان بن عينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال قال أخبرني الصعب بن جسامة قال قلت نتي يا رسول الله يا نبغ الله الصعب بن جسامة نتي يا نبغ الله إن خيلنا أوطئت من نساء المشركين واتو دواكم أنكي دسو سوء da daddare min nisa'il mushrikin har ma ya hada da matayen mushrikai wa uladihim da ƴaƴansu qalace hum min aba'ihim ai su ma din daga cikin iyayensu ma'ana hukunci dai za'i kenan wannan hadisi yana nuna cewa akwai halaccin kai farmaki din idan bukata ta sa haka ba za a ce aikan mai uwa da wabi ba shi yaƙi, wato yanayi yanayi ne akwai yanayi na matsi wanda ba yadda ka iya dole sai ka yi to sai a yi wannan ɗin amma kawai cikin zaɓinka cikin ra'inka ka ce wai za ka je ka yi kan mai kwa da wabi shari'a ta hana hada hadisun hasanin shi amma hadisi ne sanyi babu min wa akhir qala lisan qutayba qala qala lisan lays an bukayd ibn abdullah an sulayman ibn isar an abi hurayra ba ba'athara ba'athana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ya ce annabi sallam ya aike mu cikin wata rindina fa kare ce in wajadtum fulanan wa fulanan in kun ga wani da wani da rajulaini min quraish wasu mazaji ne na qurayshawa biyu yake ambata yace fa ahriquhuma ku kone su da wuta fa ahriquhuma bin nan ku kone su da wuta na'am sun qala rasulullahi sallam alaihi nan sa'annan annabi sallam sai faɗa fada shine ardinan khuruj sanda muka zo fita yace inni kuntu amartukum aini na umarce ku dazu an tuhriqu fulanin wa fulanin bin nar ku kone wani da wani da wuta wa inna an-nara lalle ita wuta la yu'azzibu biha illa Allah ba wanda zai azaba da ita wato sai Allah madaukakin sarki la yu'azzibu biha illa Allah ba wanda zai azaba da wuta face sai Allah fa in huma idan kun ga wani da wani din nan faqtuluhuma ku kashe su ba kuna wato ayat shine abinda ba ya tabbace su muslim sai hadisin abdullahi da abbas ce la yu'azzibu bin nar illa rabbun ba wanda zai azaba da wuta ba ce sai ubangijin wuta yana faɗa ne sanda Ali bin Abi ya dinga ƙone wato wasu daga cikin alkhawar sai ce da ya sani ba haka yi ba da kama sai kai yayyan kan sai karfishi domin maza ta ce la yu'azzibu bin nar illa rabbun ba wanda yake azaba da wuta sai ubangijin wuta to mun yi bayani kuma akan albayat wancan sati da sauransu in ya kai yanayi ya kai gurin da za a ce an sa wuta to ana yin haka to amma shi mai yaƙi kullum yanayi yake kallo an gane ko da yadda ya kamata ya adalci zai adalci yanzu kaga da za a ce yaƙi da mutum zai tashi ta wani guri yaƙi wannan galibi wannan yakin ya fi kama da zaɓi amma yakin da aka kawo mutum hari yakin da suka ce ma kwaci kanka to a irin wannan mutum kamar ma yakan haukaci sai ma iya kai iya abin da ya iya kwari da gaske na'am shi yasa ma shari'a wannan yakin ta wajibta kowa sai ya fita dukkan ma abocin gashi ma abocin mafarki wajibi sai ya fita ya nemi izinin baba da baba ko kuwa amma wanda za a taka daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa wannan ba za a tafi ba ya ce sai da izinin iyaye a ba wa ka hayyun iyayenka suna da rai ya ce ajal ya ce bafi yi ma ba jahi je ke jihadi a kansu wannan dan wato ana kiransa wato gazuwatun nail ke na neman nasara ba gazuwatun dipa ba wanda yake na kare kai wannan ba neman ra'ayi ko wani abu nan ba wa fil babi ali bin abbas kun ji ko ishara kan wancan mm. na sai muslim وحمزة بن عمرو الأسلمي حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ما بتاع علمي سنة أيكي دماء نروانا حديث ما والذي أذاب دوتا سيء بنجد متى وقد ذكر محمد بن إسحاق بن سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث وروى غير واحد مثل رواية الليث وحديث الليث بن سعد أشبه وصح وعندما كانت تعليم كده babu ma a fil gulul babu da yazo a cikin sati a cikin dukiyar ganima al gulul daga galla ya gullu gululan an gane ko galla ya gullu gululan wa gullan an gane ko al gullu ana kiran an ce al gullu sarka kenan an gane ko sarka shine al gullu al gullu sarka sasari gigar an gane ko wannan shi ake kira al gullu amma wannan gallai gulugululan shine asfariqatu min almaghnam qabla al an gani ayi sata duke garima kafin araba kuma algulul wato shine a saci duke gwamnati baya ga albashi da allowances da aka ce an sa wa ne za a bashi ya kara 00 ya janye kudin jama'a wannan ana kiransa gulul an gani wa ma kana li an yagul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama bai dace da annabi ya saci dukiya al'ummarsa ba bai dace da wani annabi ya sata a cikin dukiyar ganima ba domin duk mutumin da ya sata a cikin dukiyar ganima ko dukiyar gwamnati ya tafi ma zalla yawm al-qiyama zai zo da abin da ya sata ranar kiyama قال سنة قتيبة بن سعيد قال قال سنة أبو عوانة عن كتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo zana alaihi ce man mata duk wanda ya rasu bari'un wa huwa bari'un yana mai barranta yana mai kubuta yana mai tsanantuwa min salatin daga abubuwa guda uku alkibri girman kai wal da satin dukiyar ganima da bashi da دباشي لخال جنة ليش بعد الجنة وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني نعم حديث صحيح قال أنسان محمد بن بشار قال قال أنسان ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء من فارق الروح الجسد من فارق معنى من فارق روحه الجسد شيء أسبب ذلك دك wanda ransa ya rabu da وهو بريء ينامي bari'un yana min salasin daga abubuwa guda uku alkanzi wal gululi waddaini kaga nan an ƙara alkanz wato taska ma'ana dukiyar da ba a fitar da zaka a cikinta an gane ko wallazi na yakin zuna zahaba wal fidda labazin alkanz dukiyar da ba a fitar da zaka a cikinta ya kubuta daga dukiyar da baya fitar mata da zakka ya riki dukiya amma ya kula da haƙƙin Allah walgulul kuma ya kubuta daga sata daga dukiyar gwamnati ko dukiyar ganima wadda ne ya kubuta daga bashi haljanna ta zai shiga aljanna haka za qala sa'id yace al-kanzu wa qala abu awana bi hadisi al-kibr maimakon al-kanzu wa lam yadhkur fihi amma adani riwayat sa'id asah an gane ko riwayat sa'id asah riwayat sa'id idan tafi inganci maganar wannan alkansu ɗin ke da kuma wacce ruwaya dai ta ci kowace ta tabbata illa iyaka ruwaya farko a sahu bin hadisi قال سنة الحسن بن علي قال قال سنة عبد الصمد بن عبد الوارث قال قال سنة إكرمة بن عمار قال قال سنة سماك أبو زميل الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول قال حدثني عمر بن الخطاب قال قيل يا رسول الله أتيانا بن الله إن فلان قد استشهد وأنا فا an shahidantar da shi wani an kashe shi ko wani ya rasu bari ce kalla Allah ya annabi sallallahu ce a ba haka bane kada ra'aytu fi na na gan shi a wuta bi abaa a wata ruwa ce abaya ya sa a sakamakon wata riga kad galla da ya sace ta duke ganima kafin araba qal sai annabi sallallahu ce um ya umar ka umar tashi fanadi kai shela ka labarta wa mutane ka ce innahu yadda lamarin yake la yadkhul jannata babu wanda zai shiga aljanna illa almu'minun ba ti sai masu imani salatan la yadkhul jannata illa almu'minun la yadkhul jannata illa almu'minun ba wanda zai shiga aljanna ba ti sai masu imani hada hadisin hasan sahih amma san tana cikin sai musu an gane ko su da ka ce nan in ka san za ka shiga ka kula da ganima ko ka kula da kai aiki na gwamnati dukiyar al'umma wace ta faran adadin ba wanda ya san kaya ta dabbobin da suke kasa da tsuntsaye akwai haƙƙinsa a cikin bajet da ake yi akwai haƙƙinsa da ake samu wato akwai haƙƙinsa a cikin dazuzzuka da waye da shauransu wajibi ne haƙƙi ne na gwamnati dole ta kula da duk haƙƙin duk wani abu mai abucin numfashi wannan kenan duk wani abu da yake numfasawa haƙƙi ne a kansa in yawa ya gari dama ba zai iya ci ba sai ta hanyar wani abu da gaza yi. ba zai iya sha ba sai ta hanyar wani abu da gaza yi. ba zai samu lafiya ba sai ta hanyar wani abu da ka gaza ba zai iya samun tsaro ba sai ta hanyar wani abu da ka gaza to wallahi kai ne abin tuhuma rana a kiyama ba kula an ce ta wani abu da ka gaza ba tsora maka abin da wato yafi ka ba ba ce Allah zai kama ka da zunubi akan ruwan sama da ba a jihar kaza ba ba sai Allah zai tsora maka wato zai maka azaba akan hunturin sanyi da aka yanke kaza ba wannan duk abin da baka da iko an gane amma kana da iko wajen ka kawo mutane ruwan sha ka kawo musu wutan nefa ka ba su ilimi ka ba su tsaro ka ba su abinci ka sauƙaƙe musu hanyar da za su nemi rayuwa ka yi musu kaza ka kula musu da addini ka yi musu duk wayannan abubuwan yan ƙananan abubuwa ba Allah ya bawa shugabanni a hannunsu ƙananu ne domin da za a ce iska raba iska da na wato wani oxygen da mutane suke shaka a hannun gwamnati ko shugaban kasa ko 'yan majalisu so kawai ke na wannan sai a ce aiki ne babba aiki ne mai wahala to amma allah ya maɗaukacin sarki ya ba da hanya amma duk da cewa wasu kan ce dambu ne ya yawa baya jin mai ba gaskiya ba ne duk yawan dambu bai kai yawan mai ba ai eh, ka'idan kenan kwarai da gaske ka taba ganin drop din dambu amma kaga drop drop din mai da tankokin mai kaga tankar dambu ta shi sai ayi jawabin kenan eh. babu ma ja fi khurujin nisa babi da yazo a cikin halaccin mata ma fa za su iya fita fil harbi cikin yaki za su iya zuwa yaki da su a tafi da su amma za a tafi da su ne don wasu muhimmati za su tsaya da su an gane ku ƙada sami shirin ibn hilal ibn sawaf ƙada sami ja'afar ibn suleiman abu ba'i an sabitin an anasin ƙal ƙada rasulullah rasulullah isallam ya gazo bi umar annabi sallam ya kasance kan fitiya a yaƙi da musulmi wani swatin ma'aha da wasu mata da suke tare da ita ne da daga cikin mata yan madina yasqina al-ma' suna shayar da mayaka ruwa wa yudawinal jarha kuma suna wato sa magani ga marasa lafiya labazin jarha an gane ku jam'i na jarish an gane marba jam'i na marid mauta mayit duk abin da yake akan awon fa'il wanda alladhi yadullu an waja ana kawo shi akan awon fa'ala fa'ilun fa'ala jarihun jarha an gane ko maridun marda to haka yake eh wato sai su warkar da wato sa magani ga marasa lafiya to kaga kenan mata a iya fita da su to wannan kaga kenan dalili ne ke nuna cewa mata ko su abuwa da sai a iya shiga wato a idan su kware daga cikin musamman abin da ya shafi ta lafiya din abubuwa na larura ciwon ɗa namiji na ɗa namiji ne na ya mace na ya mace ne haka masu magana suke cewa domin inda za a ce rashin lafiya ta faru ga kai sai zama wacce za ta duba ka mace ce ce to kai kanka za ka samu damuwa kwarai da gaske duk zafin ciwon da kake ci a ce mace ce ce za ta duba ka musamman za ta ce cire rigarka a juyo gadon bayanka to wannan irin wannan gabar suke cewa ina ma dai dan uwanka ne sale ne ko wani an gane ko to ina ga ita mace wanda ta fi wannan kunyar da abin nan kwarai da gaske a ce wanda zai karɓar mata wa namiji ne a ce gynecologist din na kaza za a samu kware abuwa da shari'a in mace an ce wanda tana ganewa tana abin nan a ba hanyoyi waɗanda suke na shari'a wato ta zama likita din dan ta zo ta ci gaba da kula da larura ta mutane domin kaga a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam gafa annabi sallam da shi ake wannan na fita an gani so da ka kula da kyau wa fil babi an rubayy bint muawid wa hada hadith hasan sahih babu ma jaa fi qabuli hadayil mushrikin babu da ke da yazo akan da ya halatta a karbi kyaututtuka na mushrikai idan mushriki maka kyauta za ka karɓa wato haka yake a da farko a karan fari a musulunci daga baya idan mashirkai sun kawo manzan Allah sallam kyauta baya karɓa cikin sun ali ibn sa'id al-kindi قال قال سعد عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم yace anna kisra ko kuma lalle anna kisra ahdalahu kisra yi wa manzo Allah sallam kyauta fa qabila sai ya karba wa annal muluka ahadu ilayhi sarakuna da dama sun yi masa kyautuka fa qabila minhu sai karba da wajen su wa fil babi an jabir wa hada hadith hasan garib wa suwayr ibn abi fakhita ismu sa'id ibn ilaqa wa suwayr yukuna abajan an gane ku wanda kuma layin kwarai da gaske da haka wani hadisin zai zama hadisi ne mai rauni amma yana da shawar da suke karfafa shi babu babu da ke magana akan ra karayyati hadayar a akan kyamatar kyaututtuka na mushrikai wannan bayan musulunci ya karfi idan sun yi manzan Allah kyauta baya karba in sun ba shi baya karba ba duk mutum ne zai kyauta a karba daga wajensa ba haka magabata suke faɗa ba kowa ne zai ma cuta a karba ba to wanda ma zai cuta a karba ba ma shi a a asali nan dole zai ce maka ungo ka karba a asali ka ma shi shi ma ya girma maka, domin duk mutumin da ka san cewa kyautarsa za ta biyo baya ta cin zarafi da gori da keta rigar mutunci to kin karɓar wato kyautarsa ya fi domin farashin mutuncinka ba shi da adadi na dukiya shi kuma abin da ya baka yana da adadi mutuncin ka ya tsira shine aula sama da wannan abin da zai ɗauka ya baka tsira da mutunci da talauci shi ya fi rayuwa babu mutunci da wadata ina amfanin baɗu ba rai tana da wadata amma babu mutunci su shi sa kawai buka ga mutum ya ce kwai shi kwai allah ma dai wani iri ne a allah ga furar yi mini baga wata ce wai auren jari zai auren jari eh. to ai kai baka baka kallon za ka zama eh, za ka zama mijinta ce ah to ai dama rayuwa cuɗanin cuɗe ka ce ai <laughs> eh, rayuwa tun da ni ma na matso su ba dole ni ma in abin da bai rayuwa cuɗannin cuɗe kai kaza kaza kaza to in sadaka to ai ba komai sadaka mun sai me a wajen ma zaka mun aki to ka kai bai mutum da ya zama da kansa wani shashasha wato dan abu da za dan soya ta bashi kai ba mai ba yanzu kai da ka kai wannan shekarun haka kai ma ga ana son ka duk abin da ka ci a baya bai maka amfani ba sai abin da za ta baka nan a garin nan fa aka wani abu nan gidan rediyo ke cewa wata mawaukaciya ce mata fito ta ce ita wanda yake santa duk wanda yake santa sai ta ce tana da wata mota ke cewa mota duk dubu tafi dubu miliyan ɗaya ba eh aka ce mutanen da su afirkan sun kai mutum dubu biyu kowa sun da suke suka ce kowa yana ya yi rikwai shi shi ya fi cancanta shi ne a wula shi ne a haram تو يجد سوى قال محمد بن بشار قال قال أبو داود عن عمران عن قطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم تو عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له ya kawo manzo Allah sallam kyauta auna katal ko kuma ya kawo masa kyautar taguwa fa qala nabi sallam sai wasallam sallam ce aslamta ka musulunta qala la yace ba musulunta ba qala ci fa inni nuhitu an al mushriki yace an gana ni karɓar kyaututtukan mushrikai an gane ko an gane ni wannan hadisi sahihi wa ma'ana qawlihi inni nuhitu an zabd al mushrikin yani hadayahu an gana ni karbar نكر أجوجتك qadru إلى annabi sallallahu alaihi ya kana yaqbalu min al-mushrikeen hadayahu an rubuta cewa yakan karbi kyaututtukan da mushrikai suka yi masa daga baya wasu kira fi hadin hadith a wannan hadisin ko sai aka ambaci alkarahiyatu kyamata su daga karɓar ta kyaututtukan nasu to wahtamal to da za a iya kaddara cewa an ya kuna haza wato wannan halin zai kasance ne ba da ma kane kabar minu bayan da ya kasance yana karba daga wajen su mana an hadayahu sanan daga baya sai ya hana kansa karbi kyaututtukansu. babu ma ja'a fi sajdati shukr babu da ke magana akan sujuda ta shukr sujuda ta shukr an ce sajda saboda kwaya ɗaya za ka yi an gane da dilala al-marra an gane sajada sajdatan an gane ko fa'ala fa'ala wato sujuda ɗaya za ka kame kana da alwala ba ka da alwala gabas ka kalla ba gabas ka kalla ba a sama kake a ƙasa kake a ko ina ne idan wani abu ya birge ka na alkhairi ya ka faɗi ka yi Allah su juda ka masa godiya wannan kira ki kala ta muhammad ibn musanna qal qal abu asim qal qal sa bakar ibn abd alaziz ibn abi bakr an abi an atahu amr annabi sallallahu alaihi wasallam ne lamari ne ya zo masa fasurra bihi ya farin ciki da wannan lamarin fakhara lillahi sajida sai faɗi yana mai sujuda ga Allah ya faɗi sujuda ga Allah hada hadisi hasan garib la na'rifu illa min hadha al-wajh min hadith bakkar ibn abd al-aziz wal 'amal 'ala hadha 'inda akthari ahli al-'ilm mafi yawanci ma abutan ilimi sun tafi kan ma'anar wannan hadisin ra'aw sajdatu shukr suna ganin za a sujuda ta shukr ta godiya wa bakkar ibn abd al-aziz ibn abi bakra mukarib al-hadith hadisi ne dai hasan babu ma ja'a fi amani al-'abd wal mar'a tuma me yake masa wannan hadisin shukur a tsakiyar magazi a to ai dama yaƙi ana ne don neman su nasara to da zarar an ci nasara a fada ya sujuda a ko me kenan idan ka ci nasara ka fada ka sujuda jarabawa ka je ka nuna kana dubawa sai ka ga gashi ka zaka ci fada ka Allah sujuda a promotion ne ka ga naka an sa ka a ciki sai ka fada ka su Allah sujuda ba kuma ka lokaci ka ga mutum ya saki a shan sama ba ya ga ya mutum duk ba ne. ai na san dole in shayi ai dole kan wannan ni din wasa ne wannan kalmomi ba kalmomi ne na mai imani na gaskiya ba shi mumini duk sanda ya ga wani abu da shi wani sai burge shi yana mai shi da shi zuwa ga Allah eh amma da zarar kana ta kama, karfi yawa iko iyawa kaza kaza kaza ai ka san ni akwai nasibi eh, eh ai kwarai da gaske kasuwa ce saboda Allah ya bashi kan kasuwa kawai sai ka ta aiwa wane har mutane suka fara fasa maka kai kada kun je wajen wani ce to dama nan za ku tura ne kuna ta bulayi amma kun sa abin a jini yake yi eh, a jini yake dai abin da muka taba zai zama nera kwan su kwan A eh. wannan kalmomi ba na kamar ko me zo kamar da shi zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ban waje fi amanil abdi babi da ya zo a kan. kariyar da bawa musulmi zai ba wani cikin kafirai wal mar'a da kariyar da wata mace musulma za ta ba wani daga cikin kafirai idan hawa ne idan wato ina da makoci kirista ko shi yana da makoci kirista ko inda dan uwa ne musulmi to abin da yake wajibi ga dukkan musulmi shi ma sai ya kula da hakkin wannan bawa Allah kaga ce ai wani ne kawai mu ba mu wani ne a'a ai a shari'a musulunci duk alkawarin da musulmi ɗaya ya ɗaukar wa kansa to ya shafi dukkan musulmi musamman na kare jina ne na kare haƙoƙi da kare dukiyoyi ƙwarai da gaske an gane ku wannan kira shi kala kala hadisana ya ibn aksam قال قال عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مثلتي lalle mace la a lil qaumi za ta iya ɗaukar wa ƴan uwanta musulmi alƙawari kariya ya'ani tujiru 'ala musulmina za ta iya bayar da mafaka ga wani alal musulmina wannan mafakar ta shafa dukkan musulmi ana ji da kyau wa fil babi an ummi hani a ah, kuma ta hadisin umma hani ba alaihi ya zo gidan mutu a makka ta zo gidan tana raki ta ce ya allah ga ali abi talib nan na ba da kariya ga wasu bayan allah amma shi ya ce wallahi bai da wasu ya kashe su sai ce a na amman a jirti ya umar mun ba da kariya ga duk wanda kika ba wa kariya ke umar wannan shi ne asali eh kwarai da gaske wa hada hadisun Hassan garib وسألت محمد فقال هذا حديث صحيح بخاري صحيح وكثير بن زيد قال سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة ومقارب الحديث حديث صحيح نعم قال صاحب الوليد الدمشقي قال قال حسان الوليد بن مسلم قال قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هاني أنها قالت أم هاني تأذرت رجلين wasu mazaje biyu na bawa kariya min ahma'i daga cikin dangin mahaifina daga cikin yan uwana a garin makka fa qala rasulullahi sallam ta annabi sun ci kada amanna ko kada amanna tabbas mun ba da kariya man amanti ga duk wanda kika bawa kariya wata ruwaya ajarna man ajarti hada hadisi hasan sahih wal amalu ala hada inda ahli ilmi dukkan ma abuta ilmi sun tafi kan ma'anar wannan hadisin ajazu sun halatta amanar mar'a wato kariyar mace ga wani cikin kafare in dai ta gamsu da shi ba akwai za ta kare mai laifi wani an gane ko ta zama fahir wato mai taimako ga kafiri wo kaulu ahmad shine fadin abu bin ambali wa ishaq hada wa ishaq da ishaq ajaza sun halatta al mar'a wal ab wato kariyar da mace za ta bawa wani cikin kafirai da bawa kariyar da zai ba wani cikin kafirai wa qadru ya min ghairi wajhin arato wannan hadisi to ta fuska daban وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب ويقال له أيضا مولى أم, مولى أمي هانئ أيضا واسمه يزيد وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز كما أنه عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد يا هل التكاري الدبا وزيبا وانتين كافري وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة الكور المسلمين متين دي اندسكي yas'a biha adnahum na ƙarshen su shi ma dole sai ya kula musu da ita in ne suka ɗauka 'yan baya masu sun kiyaye shi abinda duk sahabbai magabata sarakuna na Allah shi Usman bin Fodi suka rika dole sai mu mun kiyaye wannan abu wa ma'ana hada inda ahli ilmi cewa anna man aqil amana wanda duk yawan da ya bada kariya min muslim cikin musulmi fa huwa jaizun ala kullihim ya hauka dukkanin su eh babu ma ja'a fil gadri babu da yazo akan kariya alƙawari ma'ana haramcin kariya alƙawari wannan a filin yaƙi domin dole harkar yaƙi tana da alaƙa za a zo bangaren da za a ce a yi ko a yarjejeniya ko a yi matsaya mu cimma matsaya a nan to yana da aka cimma matsaya fa to wannan fa wajibi ne a kula da ita wajibi ne kowa ya kula da ita kwarai da gaske Alfa فمحمود ibn Ghilan قال قال سان أبو داود قال قال سان شعبة قال قال أخبرني أبو آه، آه، الفيض قال سمعت السليم بن عامر يقول كان بين معاوية وبين آه، أهل الروم عهد أن يرججين كان معاوية دي كريستو تشينا روم نيتالي وكان يسير في بلادهم دانا سيئزا مجمع معاوية ينا ينتفيع تشينغر روانسو با تعود تمثلا حتى إذا انقضى العهد aiko wannan alkawarin yana karewa a gara alaihim sai kai musu hari da ya kai musu hari bai zara junun alada ba sai ga wani mutum akan wata dabba wani abin hawa awa ala farasin ko akan doki wa huwa yaqulu yana cewa ma'uya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa fa'a to yake cewa Allahu akbar Allah shi ne mafi girma wafa'un ka cika fa alƙawarin nan ka cika alƙawarin nan mu'awiya la qadrun kaka karya wai za huwa amru bin abasa ashe sahabi ne amru dan abasa fa sa'alahu muawiya an zalika sai muawiya ce ah to ai lokacin ya cika ta ce ai ko da alƙawarin ya cika sai ka sake kiran su kun zo na eh haka yake shari'a kun gane kyau an gane da kyau sai ka sake kiran su ka ba ko shi kiran da ya cika sai wata hali ba yalla ka ji adalatul islam ba eh. sai ke cewa ma'auya ce to ya zan yi faƙala ce sami ita rasulullah sallam ya ya ce na ji annabi sallam yana cewa man kana bai na huwa bai na ƙaumin ahadu duk wanda ya zama daga cikin musulmi a kotu jejeniya ko alƙawari tsakanin da wasu mutane fala ya hullan na ahada kada ya warware wannan alƙawarin wala ya shuddan na hu wato kuma kada ya tsananta shi hatta yanzu ya amadu hu har sai lokacinsa ya kare auyen biza ilaihi ma'ana sawa ko ya ce musu ga alƙawarin ku da muka yi mu yi wato an ba wannan yadda ne tsakaninmu an gani ce fara ja'a ma'auya bin nas sai ma'auya ya dawo da mutane abinda ya kamata ma'auya da yi da wannan ajali ya ƙare, da wannan lokaci ya ƙare sai ya gaya musu to wannan fa alƙawarin ya cika an gane ko ko ku ce ga yadda za a yi ko kuma a yadda za a yi wannan shine magana hadisi ne sahihi babu ma ji anna li kulli ghadirin liwa'an duk wani wanda yake karya alkawari yana da liwa yana da tuta yana da wata alama da za a gane shi ranar alkiyama li kulli ghadirin liwa'an ga dukkan mai karya alkawari yana da wata alama liwa an gane wanda ake kiranta wato tuta kila raya eh? to shi ana ana nufin alama da zara an gaji za a san wancan mai kare alkawari ne yau mai kiyama a ranar kiyama su kala sa ahmad ibn maniyar wa ismail ibn ibrahim wa alkada hadisai sakhar ibn juwairiyya an nafi an ibn umar wa alfinu'ita rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kuli na ji manzan alisalam yana cewa inal ghadir lalle mai kare alkawari yun sabu lahu liwa za a ta sanya masa tuta za a sa masa tuta za a sa masa alama yau mai kiyama a ranar kiyama da zara an ganshi zai ce ai wannan eh kari alƙawarin wani ne ko kuma wani ne siffarsa ce ai alamar wani ce abinda bai zama mana komai bayan zuke nan akwai mutane da suke ganin su ma ƙarya mafita ne ma ba eh to ai ma da ai gari da ai na ce masa da sanda na gaya masa ai ya ji daɗi da ban gaya masa ba ba kuma abin da ya fi ciwo ga shugaba fara shugaba ya karya ko shugaba ya fada ya saba wanda wani abu komai muni kafiran baya shugabannin arnakun duniya ƙedarai da aka yi wallahi tallahi malam ba sa yadda su karya ko saba al'ummar sa alƙawari don ka ɗauke musuluncin mutum ba za ka ce yanzu wannan musuluncin sai ya kafirta saboda kaza ba ta sai ka ci fuska hali da tada da ɗabi'a wajen su boye na abu su ya ce wallahi na yi kokari ne yan kawo annabi ƙarya sun da yana sarkin maka ya ce wallahi kawai abin da ya rani mai min an yasiru alayi kare tsoro na kada talakawa na ta taba samu na ne ƙarya su ɗaya sai na fasa wannan ba shugaba ne ba shi za a ga da musulunci ya zo sai dace masu rabu a cikin kawai da suka shige saboda sun ga cewa ai musulunci duk ɗabi'a mai kyau dama ita ke koya mm. hmm? duk ɗabi'a mai kyau ya ce khairuku bil jahiliya khairuku bil islam idza faqahu mafi alkhairu ku a lokacin jahiliya sune ne mafi alkhairin ku a yau sanda suka fahimci addini eh kwarai da gaske mutum ba ce zai yi to ai wani ma ya ce yayi karewa ma kenan ko ya yi rantsuwa to idan misali aka ce shugaba ko sarki ko gwamna ko shugaban kasa ko wani ya yi rantsuwa ko ya karya to waye kuma zai karya ba shi kuma shi yanzu waye ke jin tsoro soja nasa dan sanda nasa waye nasa waye ke jin tsoro waye ke shakka yanzu kai burgewa ka yanzu ka ji tsoron na sama da kai shine Allah wannan shine kawai domin in ma mutum bai fahimta ba za a mai fassara na sha gaya muku mutum ya fito daga gida yana huci ana cewa ga sarkin jarumai nan mai fara ce ai yau wata akuya muka yi kokawa da ita <laughs> kaga to faka mun misalin haka ne so da naka dan sanda naka duk wani mai rike makami sai a ce ai kasan kai ko a zaka za da shi wa kake jin tsoro Allah zaka ji tsoro Allah zaka ji tsoro shine ne karfin ka sanda kake ganin za ku kulla magana da kowaye a matsayinka na kai kanka in za ka yi e zan yi in ba zama ba zan ba me a ciki ka fi daraja ka fi kima a wajensa e zan yi e zan yi bayan na tafiya ce ba ba yi mazan zan ba ba a yadda na faɗa mai ya ji daɗi e ina gaya masa ya ji daɗi <laughs> Allah ke وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وأبي سعيد الخدري وأنس هذا حديث حسن صحيح وسألت محمد عن حديث سويد عن أبي إسحاق عن عمارة ابن عمير عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر اللواء فقال لا أعلم هذا الحديث مرفوعا يتولى حديث من سنسح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هذا حديث عبد الله بن عمر موقوف مني يعني. علي أما حديث موقوف مني يعني أما صحيح باب ما جاء في النزول عن الحكم babi da ya zo a kan cewa idan a shi wannan kama ana ba da kariya ne da tahkim a kanin albina bai tsari da ma'auya ba laifi wani a siffin da aka yi bane na bai na kuma kitabullah littafin allah ya hukunci tsakaninmu da ku a yi hakuri kowa a je ba su haka min ari muhakkama min ahliya yurida islahan yufiqi lahu bainahuma kowa ya turo nasa to shine an-nuzulu an shukr mu sauko mu haɗa akan wani hukunci wata yarjejeniya a hakura da yakin na, an gane ku kuma don ka bijiro da wasu abubuwa kai da kaji ba tsoro ba ne an gane ku ba tsoro ba ne ali bin abi talib shine amirul mu'minin shine sarki na baki daya amma ya ce ai tahkim wadan an ci gaba da faɗar an ci gaba da shi Allah kaɗai ya san adadin musulmi da za a asara to wanda ya ce wai ai wannan hata kawai sai wata yan baran da suka ce a ai ina la hukuma illa lillah la hukuma illa lillah la hukuma illa lillah ha ai kawai a ci gaba da yaki a ci gaba da yaki kawai din na mutuwa ya mutu sai suka da an tama da Ali bin Abi Talib da Abdullahi bin Abbas da sabai da yawa abin da ya jawo kawarijanci kenan kwarai da gaske na rawan shekara 37 za ku karanta 35 37 duk aka yi sufin aka yi jamal aka yi na harawan da nan tsakanin da ne abin da ya jawo eh, fadan sufin kenan an gane ku tsakanin rijina muawiya da rijina alibi na biyu yakin ba sasa yaki ne na gida an gane ku to alibi na biyu ce a tsaye da yaki me a ciki me da laifi me a cikin a cikin laifi wannan shi tahkim da ake magana to shine an-nuzul ala shukr ha kamar imam tirmidhi yana karfafa abin da wancan halifofi suka yi ba fa bid'a suka ba ba fa bid'a suka ba eh kware da gaske قال سان قتيبة قال قال حسان ليث عن أبي زبير عن جابر قال أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ ya ce an harbi sa'ad ɗan mu'az a ranar yakin gwalalo faƙatsa'u sai suka yanke akhalahu wato tsakiyar dantsansa wannan akhal shi ne na tsakiyar zirari tsakiyar jijiyar hannu au abjalahu ko wata jijiya ce da take cikin zira'i suka tsinka to fahasamahu rasulullahi sallallahu bin nar sai annabi sallam ya dandane an gane ko gurin an gane ko da wuta irin abin da za a kamar za ka ce idan ko guri aka kisa sai aka yanka aka sa mai ko makamcin haka a dode wajen shi jini ya je na zuba hasamahu nabi sallam a rasulullahi sallallahu bin nar annabi sallam ya masa wannan hasamu ya masa dandana wato da wuta to fan fan tafakhat yaduhu sai annabi sai kumbara da ya kumbura fatar kawai kyale shi fana zafa huddamu jirgi ma nan fa sai dinga zubawa duk da haka fa hasamahu ukhra alim salam sai kara dandane ta da wuta fantafa sai da hannun ya kara kumbura falamma ra'a zalika yanda ya ga haka qala ya Allahumma la tukhrij nafsi shi wato shi sa'ad bin mu'adh ce ya Allah karka karbi raina hatta tuqirra aini har sai ka sanya ya min na. min bani ƙuraiza daga halaka da bani ƙuraiza fastam saka irku nan take sai jinin ya tsaya fama katsara katsara wallahi ɗigo ɗaya bai sake ɗigowa ba a dama an abi ya ci tara ba kasafai su alillahi ɗin na gaskiya ba ko yaushe suke haka din ba sai abu ya kai tira sai an bi sababi da ake bi in abu ya ci tira sai su faɗa haka dubu ɗaya hatta nazalu ala hukum sa'ad bin mu'az har sai da suka yadda suka gangaro su bani ƙureza suka karɓi hukuncin sa'ad bin mu'az fa arsala ilayhim ya aika fa arsala ilayhi fa hakama an shi ma annabi sallam ya aika cewa ya kashe mazajensu wa tustahya nisa'uhum an kyale matayensu yasta'ilu bihinna Musulmun. musulmi su amfana da su ma'ana su rike su a matsayin sarari da kuyangi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ci asabta hukm Allah fihi cewa ka ajiye su a hukunci su yi kaza su yi kaza ga sharri ga ka'ida kaza wannan ka dace da hukuncin Allah a cikin su kaga shine abdul fi shukr ko yadda ku sauko akan wani sharadi akan wani hukunci wa kanu arba'i miya sun kasance su mutum 400 ne an gane ku fa faraja min katilihim wato da ya gama wato karkashe su ya gama cin riba a kansu in fataka ƙirƙuhu sai wannan jinin ya ƙara tsinkewa fama ta sai mutunan take dama yake cewa Allah kar karɓar yana sai ka sanya ya a kan wayannan bayan Allah bilbabi an abi sa'idin wa atiyatul qurazi hada hadithun hasan sahih عن سعد الوليد الدمشقي قال قال سعد الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين وكشي واتو دتيجين مشركي وافتحيوا شرقهم كتالي واتو سمارنس وأن بسبلغبا والشرق أنت الشرق الجلمان الذين لم ينبتوا واتو شيسوني واتو يارا كو سماري وأن دقاش مارا بيبقوا مسبا al'imbatu wato alama ce ta bulog an gane dama abin da ake gane balaga jikin namiji abubuwa ne guda uku an gane ko ko dai ya cika shekara sha biyar an gane sha biyar saboda nisa abdullahi ɗan umar ko kuma a samu al'ada ya fito masa gashin mara ya fito masa ko gashin hamata an gane ko kuma a same shi ya mafarki da zara a ce mafarki ya waye gari ya ga bane asbabinsa ya ya balaga a wasu ma suna magana akwai fashewar murya a ciki a a fashewar murya mai zo ba sai da cewa alama ce ta an shi wannan matsayin kwarai da gaske ita mamaci ita ma tana da wa'in nan tana da karin abu biyu wato bayyana mama a tare da ita da kuma jinin shaida na yake cewa wa sharhu algirmanu ladina lam yunbitu samari waɗanda ba su fara gashi ba hada hadith hasan sahih garib rawahu al-hajjaj ibn arta an qatada nahwu hadith yana da rauni ta fuskar hajjaj amma yana da shawai da suke ba shi قال سهناد قال قال سوكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال وردنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم an kawo wajen annabi da nufin wato digga samari an kamo na ƙwarai da aka kashe mu kuna ji duk an bujiro da mu fakanin man ambata wanda dai ya gashi ya kullo masa a jiki kutila a kashe shi an gane wa man yumbit wanda gashi bai fito masa ba hulli sabilo sai a saka masa hanyarsa ha fa kuntu min man yumbit ni na kasance ɗan daga cikin waɗanda gashi bai bayyana a gare mu ba fa kulli sabili aka kyale ni a gaishe kuma Allah ya bani ya zuta da musulunci hada hadisi hasan sahih wal amalu ala hada inda ba'd ahli ilm sashin wasu daga cikin mabuta ilimi sun tafi kan ma'anar wannan hadisi annahum yarawna al-imbata suna ganin cewa bubbugowar gashi a jikin saurayi ko budurwa bulugar balaga ne in lam yu'raf ishtilamuhu idan ba a san mafarkinsa ba wala sinu ko ba a san shekarunsa ba haka da ya haɗe abubuwa lokaci guda asali a sun ishtilam sin sa'annan kuma imbat ko kaulu ahmada wa ishaq shi ne faɗin amr bin ambali da ishaq bin rawiya this is sahih sorano bawo ma ja fil hilf babi da yazo dangane da kawance al ba alhalaf ba al na kawance an gane ko idan kabila karama ce ta ɗauki kanta ta kai kanta wajen kabila babba sai su wannan huduna ko shil da nufin cewa abin da ya same ki na alkhairi mu ya samu na shirin mu ya samu da za a ce ki fitar yaƙi da abokan gabanki za mu taya ki ko da mu san mun faɗa ba mu ma da irin wannan zai same mu za ki taya mu ko da mu san mun faɗa ba unsur akhaka zaliman aw mazluma ka taimake dan uwanka wanda kuka kawance da shi zaliman idan zai je ya zalunci ka taya shi kuɗi aw mazluma ko in za a zalunce shi ka kare shi wannan dama haka yake a lokacin jahiliya suke faɗa wa juna da musulunci zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa unsur akhaka zaliman a mazluma ah ta wata ce rasul hadu zalim fa kaifa ansur wannan ai shine azzalimi shi zalunci ya zan taimake shi tamnu'u min az-zulm kana shi zalunci ha ah, yanzu a musulunci wato nasrul akhi الظالم منعه من الظلم نعم. كان شيء ظالم زي ظالم zai zalunci suka ce a kare ka bi wata hanyar da za ka hana shi amma kuma za a zalunce shi ka shiga kai tsaye ka قال حدثنا حميد بن مسعد قال قال حدثنا يزيد بن زريع قال قال حدثنا حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته النبي يعني صلى الله عليه وسلم يا فتاة أتشن خطبته يتعوفوا بالشرب الجاهلية ku cika dukkan wani kawance da kuka yi tsakaya wato a tsakaninku a lokacin jahiliya fa innahu yadda lamarin ke la yaziduhu ya'ani a islam musulunci ba abin da yake karawa kawance illa shidda sai ƙwari tsakanin kabilar wance da kabilar wance tun a jahiliya an haɗu sun yi wa juna su kawance to musulunci da ya zo ya ƙara ƙarfafa wannan alaƙa, a kiyaye wa juna wannan an gane ko yawwa to shi ne za a ga su waɗannan ba ba wai ne aka fara cewa kungiyar nato ko a ce au ko a ce waye da sauransu a ai da mutun can ce da ya tsohuwa wale da gaske wala tuhdisu hilfan fil islam amma yanzu a musulunci ku zo da wani sabon kawance kuma yanzu kadai abin da zai hada ku al muslimu akul muslim innamal mu'minuna ikhwa hmm. yanzu kawai duk inda kake in dai a duk inda kake kana musulmi musulmi ko daga nan zuwa bangon salin to kana da haƙƙi da kula maka da haƙƙi na fata an gane yanzu musulunci yanzu a kansa ake gina soyayya ko a gina kiyayya wanda duk yake musulmi wanda duk yake musulmi mumini musulmi duk inda yake dan uwansa zai taimake shi masal mu'minina fi tawadduhim wa ta'atufihim wa tarahumihim كمثل جسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى انت مثل المؤمنين في كلب ياني شد بعضهم بعضا وانا وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم هذا حديث حسن صحيح حديث حسن نعم باب ما جاء في أخذ الجزية babu da ya zo a kan karɓar jizya karɓar jizya kuɗin ƙasa minal mujusi daga wajen maguzawa maguzawa a karɓa daga wajensu قال لسان أحمد بن منيع قال قال لسان أبو معاوية قال قال لسان الحجاج بن عرضاء عن عمرو بن دينار عن بزالة بن عبده قال كنت كاتبا لجزئي ابن معاوية ya ce na kasance magatakarda ko sakatare ne na jaza'u dan ma'awiya alama nazir wato akan wani gari da yake da alaƙa ko kuma yake kai kuma tsakaninsu da su faja ana kitabun umar sai wasiƙar umar ya zo mana unzur majusa ka lalabi maguzawa duk inda suke min ƙiba daga inda kake fa khuz minhum aljizya كان بجد زياء أن إن عبد الرحمن بن عوب أخبرني عبد الرحمن بن عوب ياباني الأبارج وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية عليه وسلم يأكل بي جزية من مجوسي هجر لك مجوسي سوا نهجر نقر نهجر وانا حديثي نسعي سعيه إيه ما سنجيب حديثي نسعي شو يا قريبو قال ابن أبي عمر قال قال حسنا سبيان عن عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس عمر يا كسن بايا الجزية أو جم مجوساوا حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف السيد عبد الرحمن بن عوف يباش باري شوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا الجزية من مجوس هجر لك مجوساوا نهجر وبالحديث كلام أكثر من هذا وهذا حديث حسن صحيح وأنا مريكي لكن تعب أن شكر صاحب تيمية ya yi ishara a kansu kina a cikin rafu al-madami an yi la'immat al'alam a kan cewa ba wanda ya kewaye da hadisan manzo sallam a cikin kulafa din babu shi domin kaga baya karba jizya sai da aka masa ishara a annabi sallam yana karɓa. an gane gadon kanala abokan ce bai sai da ya tambaya annabi sallam so duk kowane babba wato ba wani da zai ce ya kewaye da sanin hadisan manzo sallam baki babu shi eh so wannan dalili ne da zai sa fatoyi na malamai su saba illa iyaka kullum wanda ya fi karatu mm. wanda ya fi bincike wanda ya fi kusa da ƙur'ani ya fi kusa da sunan manzan sallam fatoyinsa su ne mafiya kyau kwarai da gaske ko da yaushe duk da fatawar malami ya zama cewa galibin ta yana ɗauko wata ne daga hadisan manzan sallam daga ƙur'ani to ya faɗa daidai ba kawai an ce sun ce ba an ce sun ce in ya zama ya gwamu da ƙur'ani da hadisi abu ne mai kyau amma kawai gaba ɗaya an ce sun ce ne to za ka zo kai ta rabka kana tafka-tafka ba sani ba gefe kwarai da gaske amma a ce hadisan da kake karantawa ya zama cewa sa isharar da nan a nan kenan duk sanda mutum yake karatun hadisi ko karatun fiƙo kai ya zama cewa ba kawai fiƙo yake kai ba kowane littafin fiƙo ake karantawa ba sai na alfuqaha'u al-muhaddisun mm. alfuqaha'u al-muhaddisun malamin fiƙo ne malamin hadisi ne malaman fiqh ne malaman hadisi irin tafai ibn abdul bari na mari dukkan baki daya eh ibn al-arabi dukkan baki daya ibn rushd dukkan baki daya eh sa'an ibn qasim na asbaq da shawarar dukkan baki daya amma da kuka kan shi wato asali ba shi da alaka da hadisi laisa da yadda tsoda ba shi da wani kaso mai tsoka a cikin karatun hadisi kawai a ce wannan fitowar nasu za a ita karantawa to wannan ya kusa da kullum a ta karo da abubuwa waɗanda suke ba masu kyau ba kwarai da gaske haka zama bari karatu ne kusan ya zama wani kamar dole ne aka zo aka yi ba don kuma ba don mu haɗu mai wa juna gaisuwa musamman akan rasuwar ɗan uwanmu bawan allah kuma ɗalibi mai ƙoƙari mai son zuwa karatu allah mu masa wannan shaida mm. baya fashi a wajen karatu baya fashi a wajen karatu mun bai shi baya fashi na faɗa ɗazu har ma cewa nake idan kai karo da yan addu'a kan gurin da aka tsaya a wajen karatu to shi ne shi da su ɗauka shi ma yana barkwanci sai iya ce ni dama ai na gama dama da ni ma ne gama mu shaida eh in na faɗi ga inda aka tsaya ni ne ai shike da ni ba ruwa na da wani mutum Allah ya ji ƙasa da gafara Allah ya ji da gafara Allah ya ramshe shi na faɗa musamman yara ku samari su ji sau'inmu su ji ga mutum shekaru sun tafi shekaru sun tafi amma yana wajen karatu manzar ta ce izara aitimin rajul kalbuhu mu'allaqun bil masjid mashaju lahu bil iman idan ga mutum ya dace wa masallaci ya dace wa gurin karatu wallahi ku sheda mai imani ne eh duk inda zaka zo na gaya maka duk asabar duk lahadin duniya in bai kira malam musa ba zai kira wani ya ce ga mutum malam da littafai za mu ta wani da wani littafai za mu ta wani don na ɗan shafa a ko bana nan aka sanar kaza kaza ko maka ban san haka amma bana su sai na zo abin da Allah da wani littafai za mu ta wani kana yana da farin cikinsa da komai da farin cikinsa ina faɗa wannan ba don komai ba yan uwa musulmi ku ji dama lamarin Allah yi. in ka mutum yana ta azarbi kan abu ta yi wa ajalin ne ki sa wallahi da zarar ka ji wani abu na alkhairi kake suka ci a kuma ƴaƴan da su ji musamman su marwan su ji su ji su ji su ƙara ji mahaifinsu a wajen karatu ya rasu lallai irin nacin da mahaifinsu yake yi irin nacin da yake yi a wajen karatu ya kamata su ma su ba sa baya fashin karatu wallahi malam baya fashin karatu yanzu wannan shaida kadai ta ishe shi mai ɗalibin ilimi ina gaya maka duk laifin da ɗalibi ke na zunubi inda yana zuwa makaranta yana yi kan jahilci muktabar an yafe masa domin ai ba a zo wajen ba ko gaban Allah aka je yana da hujja ya kai ka zace ai Allah a wajen karatu dama a bayan ka za mu ka tsaya Allahu akbar galamura so ka mutum ya bayyana shirme wallahi tallahi in uwa musulmi wannan mutuwa akwai aya a cikin ta akwai aya a cikin ta juma'a kamar biyu ko uku a nan kusa da layin farkon nan ga ya zo ko kusa da ni ko kusa da wani abin nan kwanin da ke zuwa tsaya ko na gaya ma duk sati ya bugo waya a ce da Allah da wani littafi za mu zo gabata mana da wani littafi za mu zo da munna da farin ciki su da Allah wani ya zama mana aya ma da rago da tijai da suke halatta karatuttuka da himma da kwazo su zama aya da samari idan ka ga mutum a ƙarshen rayuwarsa ya tare a wajen Allah